Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta fm a jamhuriyar nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalol fm ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Ba sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim ka almasi garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 8 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. sakataren harkokin wajen amurka ya fara jerin shawarwari da jaman kasar iraki a ziyarar wuni guda da ya kai bagadaza wata tawagar 'yan gudun hijira su 45 sun isa a turkiya wata gajeruwar balaguro da suka yi daga sansanin lesbos da suke a girka a brazil kuma galibin wakilan majalisar kasar suna goyon bayan a tsige shugaba dilma rousseff to kanun labaran kenan za a ji cewa kasar chadi ta tura manzo na musamman zuwa kasar kamaru kan batun yaƙi da boko haram a najeriya kuma kokari ake na mayar da waɗanda rikicin boko haram ya shafa zuwa wurarensu da asali za kuma a ji cewa ana kan wani taro a nan amurka kan bunƙasa yankin arewa maso gabashin najeriya da rikicin na boko haram ya ɗaiɗaita za kuma a ji irin shawarwarin da ake baiwa masu komawa garuruwansu da ada ke hannun boko haram ɗin idan mun kada abuja za a ji cece kucen da ya biyo bayan zargin hannun shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki cikin taɓargazar kudin wato kundin ɓoye dukiya na panama kuma kamar kowace ranar juma'a usman kabara na tafa da shirin musulunci tushen rayuwa za kuma a ji su daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana inda lokaci amma yanzu a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren harkokin waje na amurka john kerry a yau juma'a ya kaddamar da jerin zaman shawarwari da jami'an kasar iraki a ziyarar wuri guda da ya kai bagadaza domin gwada irin goyon bayan da amurka take baiwa gwamnatin kasar yayin da take tunkarar matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma kalubale irin na siyasa hakika wannan mawuyacin lokaci ne a iraki in ji kere dab da fara shawarwari da ministan harkokin wajen kasar ibrahim al-jafari sakataren kerry ya yi balaguro ne zuwa iraki daga bahrain a ziyarar da ba a ba da sanarwa a kai ba wadda zai kasance ziyararsa ta farko zuwa bagadazatin shekara ta 2014 hakanan babban jakadan na amurka zai gana da firaministan kasar haidar al'abadi da kuma firaministan yankin kurdawa na barzani baya ga nuna goyon bayan amurka ga gwamnatin kasar hakanan ana sa ran sakatare kerry zai tattauna kan goyon bayan da rundunar taron dangi take baiwa yunkurin da jagorancin iraki na samun nasara kan kungiyar isis in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ziyarar da sakataren harkokin wajen na amurka yake kaiwa yana zuwa ne a daidai lokacin da dakarun kasar suka yunkuro domin su sake kwato birnin mosul da ke arewacin kasar wadda ya fada hannun mayakan sa kan na isis a shekara ta 2014 Wata tawagar 'yan gudun hijira su 45 'yan ƙasar Pakistan sun isa dikili a ƙasar Turkiyya a wata gajeruwar balaguro da suka yi daga sansanin da suke a tsibirin lazwar da ke ƙasar Girka. Wannan ko ya kasance ita ce tawaga ta biyu ta 'yan gudun hijira da za a ta sakayar su ƙarƙashin wata yarjejeniya da tarayyar Turai da Turkiyya suka cimma wacce ta janyo surutai. wani jirgin fito na ƙasar turkiyya ne ya jigilar 'yan gudun hijirar yau juma'a daga bisani a yau ɗin aka kwaso wasu su tamanin jaman kasar girka suka ce babu ɗaya daga cikin waɗanda aka tura zuwa turkiya wadda ya nemi mafaka a tarayyar turai ranar laraba jaman kungiyar tarayyar turan suka ce dukkan yan gudun hijira ko bakin haure da za a kora za a ba su damar su nemi mafaka idan aka ki za a ba su wasu kwanaki biyar su ɗaukaka magana idan ba su gamsu ba a daidai lokacin da jirgin ɗaukar bakin hauren yake shirin tashi an kama wasu yan gwagwarmaya biyu bayan da suka fada cikin teku suka ɗaure kansu da sarakar jirgin a halin da ake ciki kuma jamus ta sanar cewa yawan waɗanda suka nemi mafaka a ƙasar ya ragu sosai tsakanin watan fabrairu da maris mutum dubu ashirin ne suka nemi mafaka idan a kwatanta da mutum dubu sittin wanda suka nemi mafaka cikin watan janairu a brazil galibin wakilan majalisar kasar suna goyon bayan a tsige shugabar kasar Dilma Rousseff duk da haka babu isassun wakilai da doka ta tanadar domin a gabatar da tuhuma a kanta a gaban majalisa. wata jaridar kasar da ake kira folha ta wallafa wani rahoto kan ra'ayin 'yan majalisar da aka ɗauka tsakanin 21 ga watan maris zuwa jiya alhamis wadda ya nuna kashi 60 cikin 100 na 'yan majalisar suna goyon bayan a tsige shugaba dilma sai dai yawan su bai kai a ci gaba da shirin tsige shugabar ba kamar yadda wani da ake kira dafa da folha wani kwararre wajen yin wajen jin ra'ayoyin jama'a ya ce wakilai ɗari 308 daga majalisar wakilai da ta dattijai ne suka amince da shirin tsige shugabar amma ana buƙatar wakilai 342 su amince tukun kamin a fara aiki kan wannan kuduri kuriya ta nuna cewa kashi 21 cikin 100 na wakilan wato kamar wakilai ɗari da takwas suna goyon bayan shugaba rusef ta ci gaba da aikin ta to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Tonon silidi da ake dangantawa da bayanai da suka fito daga wani kamfani a kasar Panama ya ambaci sunayen mukarraban shugaban Rasha Vladimir Putin su da dama a kasidun kan harkokin kuɗi sun firgita duniya a makon nan sai dai babu alamar fallasar ta damu jami'an gwamnati a Moscow. Da alamun al'ummar kasar sun miƙa wuya kai cewa waɗanda suke mulki za su tara dukiya. bugu da ƙari masu sharhi a rasha suka ce babu wani abu daga cikin bayanan da suka danganta badakalar da shugaba vladimir putin a zaman ya aikata wani laifi amma alexei navalny sanannen ɗan ƙasar wadda ya shahara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa bai amince da wannan ra'ayi ba a hira da muryar amurka alexi ya ce yana hasashen akwai abin da zai faru sakamakon wannan fallasa bayanan da aka kwarmato sun zama muhimman labarai a faɗin duniya kuma tasirin haka ya fara bayyana domin sakamakon haka sakamakon kasidun ne ma prime minister iceland sigmund david ya yi murabus bayan da bayanai daga kasidun suka nuna cewa shi da uwar gidansa sun mallaki wani kamfani a tsibirin virgin na ingila wadda yake a asirce Shugaban kasar Sudan Umar al ya ce zai sauka daga kan mulki idan wa'adinsa na yanzu ya kare a shekaru hudu masu zuwa. a shekara ta 2020 za a zaɓi sabon shugaba ni kuma zan zama tsohon shugaba in ji shugaba bashir a hira da yi da tashar talabijin wato tashar bbc jiya alhamis a hirar shugaba bashir ya ce aikinsa yana gajiyarwa saboda haka ba zai sake takara a zaɓen ƙasar mai zuwa ba shugaba bashir ɗan shekaru 72 da haihuwa yana daga cikin shugabannin afirka da suka fi daɗewa a kan mulki yana mulki tun 1989 lokacin da ya zama shugaba bayan da ya jagoranci wani juyin mulki. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara daga ƙasar Kamaru inda shugaban ƙasar Chad Idris debi ya aika da manzo na musamman don jaddada muhimmancin haɗin kan ƙasar da ƙasar ta Kamaru game da yaƙi da boko haram baya ga haɗin kan da ake da shi na yanki baki ɗaya awal garba gare ka da waɗannan kalamai ne da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musabiya ya yi wa manzo na musamman daga ƙasar chadi lale marhaba wanda shugaban ƙasar na chadi idris david itino ya aiko shi da wasiƙa ta musamman muhammad alim burba traye wanda suka samu mintuna 60 wato kimanin awa ɗaya kenan suna tattaunawa da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musabiya kan irin yakin da ƙasashen biyu suke fama da shi da maharan boko haram ƙasar chadi da ƙasar jamhuriyar kamaru sun dunkule waje ɗaya domin haɗa karfi da karfe na yakan maharan na Boko Haram. Ƙasar Chad dai ta turo dakarun tsaronta guda dubu da ɗari biyar kan iyakar ƙasar jamhuriyar Kamaru domin yakan 'yan ta'addan Boko Haram. Ita ma ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta jibge dakarun tsaronta sama da dubu biyar ne a jihar Arewa mai nisa can kan iyakar ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar Chadi domin kakkaɓe 'yan ta'addan Boko Haram a wannan bangaren. Muhammad Alim Burba Traye da yake yi wa manema labarai jawabi a fadan gwamnatin kasar yawunde ya ce euh, des liens très fort qui existent entre le Tchad et le Cameroun. Wannan ziyara dai da na kawo ƙasar ta jamhuriyar Kamaru zai ƙara danƙon zumunci. Kuma mun tattauna kan yakin da muke yi da maharan nan na Boko Haram. Kana muna buƙatan cewa zaman lafiya zai wanzu a tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Kasancewa muna da zamantakewa a tsakaninmu. Manzon na musamman ya sake cewa. C'est mon message à au renforcement Zan kai sakon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ga shugaban kasar Chadi kuma za mu cimma burinmu nan ba da jimawa ba ko da yake wannan yaƙi da muke yi da 'yan tsageren Boko Haram mun gama da su kan haka ne na tuntuɓi Mamuda Lamiru Damsa a matsayinsa na ƙungiyar masu sanya idanu a kan yaƙin da ake yi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ga abin da ya ce mini. Insha Allah da an ka tura kasar Kamaru ya dashe da hakan sabida. al'amura suna tafiya yadda ya kamata kuma a akwai haɗin kai tsakanin ƙasashe guda hudun da suke yaƙi da Boko Haram kamar gasar Kamaru, Chad, Niger da Najeriya. Kuma alhamdulillahi an samu shi gaba kwarai da gaske bisa yaƙin da ake yi da miyagun mutanen da muke karawa da su. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Awal Garba. to uh, kan wannan batu na wato uh, yaƙi da boko haram wato najeriya ƙoƙari take ta zaunar da waɗanda suka guje uh, daga wurarensu saboda wannan batu na wato rigimar boko haram da ta ɗaiɗaita su da haka bari mu kaɗa kano inda mahmud kwari zai gabatar mana da wannan rahoton Wani rahoto da ayarin ƙwararru ƙarƙashin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan al'amuran da suka shafi makomar 'yan gudun hijira Dr. Maryam Mesha ya fitar a makon jiya ya nuna cewa rikicin mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya sababa asarar dukiya ta dala biliyan tara baya ga salwanta rayukan dubban mutane cikin shekaru biyar da suka shuɗe. Rahoton ya ce yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan biyu suna sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban bayan da mayakan Boko Haram suka tarwatsa su kuma ana buƙatar kimanin dala biliyan shida domin farfado da rayuwarsu cikin shekaru hudu masu zuwa a fannonin kiwon lafiya da ilimi da aikin noma da kuma sha'anin kasuwanci. tun dai masana suka fara tsokaci dangane da wannan yunkuri aminu buba dibal shine manaja mai kula da shiyar arewa maso yamma na shirin wanzar da zaman lafiya da sulhunta jama'a a najeriya da ake lakabi da nsrp wadda ke karkashin hukumar dfid ta kasar burtaniya a shi kokarin da za a tsara shi eh, yadda za a tallafa mutanen nan a samu a ah, su shugabannin jama'a da kungiyoyi daga wannan wajajen a zanna tare da su a tantance menene matsalolin da suke ƙasa me suke gani ya kamata a yi. Dangane da matakan da ya kamata hukumomin Najeriya su ɗauka bayan sake gina garuruwan da Boko Haram ɗin suka tarwatsa kuwa. Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya na cewa. Lalle tun da har yanzu akwai ɗaiɗaiku dole lalle sai an ɗauki mataki na tsare wa'annan bayan Allah wanda ake tunanin za a mai da su guraben zaman su na da saboda in ba haka ba gaskiya za a iya samun matsala saboda kamar kwanaki can ya jihar yobe kaga wannan irin kam din aka je aka same su aka tarwatsa su aka kakkashe wasu daga ciki haka kaftin abdullahi adamu ba koji mai ritaya kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to a gaida na kwari kan wannan batu dai ake wani babban taro a nan amurka don duba yadda za a bunƙasa wannan yanki da rikicin boko haram ya daidaita wato yankin arewa maso gabashin najeriya abokin aikinmu mahmud lalo na wurin wannan taron kuma ya bayyana ma ladin ibrahim ayawa yawa shi ma abokin aikinmu game da halin da ake ciki a wannan taron ya yanzu da aka fara wannan taro a safiyar yau na amurka kenan an gabatar da wato mukaloli da dama inda wato akwai wani babban jami'i kuma kwararre a wannan ita jami'a da ake kira Polybec wanda ke gaba-gaba a wajen shirya wannan taro ya gabatar da mukala kan yadda za a amfani da masana'antu a haɗa kai a samar da ayyukan yi a bunƙasa tattalin arzikin arewacin Najeriya a kuma samawa da matasa ayyukan yi. baya da shi akwai wato kwamishinan tsare-tsare da shirya kasafin kuɗi ta jihar kano aisha m bello ita ma ta ta gabatar da mukalarta inda ta yi bayani akan yadda za a amfani da kasafin kuɗin jihar wanda ya haura wato naira biliyan ɗari biyu ta yadda za a farfaɗo da masana'antu a samar da matasa aiki akwai a kwararru da masana da dama da aka gayyata ciki har da farfesa a tahir jiga wato tsohon a shugaban hukumar zaben najeriya wanda yake nan jami'ar amurka kuma malami ne a wato jami'ar bayan university inda shi ma zai gabatar da tashi mukalar da yake dai ladan yanzu ne gari ya waye akwai makaloli da dama da za a gabatar amma daidai wannan lokaci da muke magana da kai waɗanda aka gabatar kenan To, eh, Lalo, mai saurari zai yi mamakin cewa ana batun bunkasa ko kuma gina arewacin Najeriya. Hmm. Ah, amma kuma sai gashi a nan Amurka ake gudanar taron ko daga cikin mukalolin da aka gabatar akwai wanda ya bayanin dalilin da ya sa ko kuma katun tuɓi wanda ya shirya wannan dalilin da ya sa ya shirya wannan taro a nan Amurka maimakon a can arewacin Najeriya. Ya zuwa yanzu waɗanda su gabatar da makalolin su ba wanda ya yi bayanin dalilin da ya sa aka shirya wannan taro a nan amurka a ganin cewa kuma matsalolin da ake tattauna a kai ba a nan amurka suke ba a can najeriya suke kuma a arewacin kasar amma dai wani abu da lura da shi ne an gayyato kusan waɗanda suke da rawar da za su taka a gani wato a wannan taro waɗanda ake tunanin watakila ko kuma wala Allah za su iya ɗaukan bayanai ko kuma su ƙaru da irin abubuwan da za a tattauna a kai su koma can gida su wato aiwatar da waɗannan tsare-tsare da aka tattauna a wannan taro. Shin waɗanda ake wannan taron domin su wato 'yan arewacin Najeriya eh. sun halarci wannan taron yadda zai cancance bu a ce eh lallai ana yi ne domin su. taro Lallai kamar yadda na fara maka bayani tun a farko akwai ita kwamishinar wato tsare-tsare da shirya kasafin kuɗi ta Kano a hajiya Aisha Bello wacce na ce maka dama ta gabatar da mukalarta sannan akwai shi kan shi wato mataimakin gwamnan jihar Kano Hafiz Abubakar wanda kuma shi ne ke rike da mukamin kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar ta Kano shi ma nan gaba kaɗan ake sa ran zai gabatar da wato bukalarsa baya ga shi akwai wani masani Kole Shetima wanda ya fito daga cibiyar nan ta Makasar Foundation shi ma zai gabatar da mukalarsa sannan akwai wani Muhammad Sagaki shi ma zai gabatar da mukala kan wadda ya mata take da mafita wato kan yadda za a bunƙasa fannin ilimi a samar da ayyukan yi ga matasa da yadda kuma za a shirya wasu tsare-tsaren da za su iya samar da cigaba a yankin na arewaci to kusan za a iya cewa dai gaskiya akwai mutane da dama da suka shafi wannan yanki da ake taro a kansa a najeriya to a cikin mukalin da aka gabatar waɗanda ka saurara kawo yanzu shin sun yi bayanin yadda wannan taron zai tasiri ga 'yan arewa ko kuma arewacin najeriya eh ladan kamar da farko shi paul libeck da na muka bayani a kansa da farko ya nuna cewa lallai idan aka bi matakan da aka yi tattauna a kai a nan wannan taro aka duba yadda najeriya take da sauran kasashe da suka fara tashi tun a lokacin da nan suka wuce su suka masu kau lallai aka bi matakan da waɗannan kasashe suka bi za a iya samu da cigaba ya ɗauko misali ma da ƙasar malaysia wacce kusan za a ce najeriya ma ta fi da tasiri a da amma yanzu kuma gashi ta wuce najeriya sannan ita ma kanta wato kwamishinar tsare-tsare da tsara kasafin kuɗi ta jihar kano wato aisha in bello ita ma ta faɗi yadda wato kasafin kuɗin wannan shekara da na gaya maka ya haura naira biliyan ɗari biyu zai yi tasiri idan aka yi amfani aka yi ƙoƙari aka aiwatar da shi yadda ya kamata da kuma irin wato hoɓɓasan ko kuma in ce yunkurin da suke suka cewa lallai sun aiwatar da abubuwan da suka tsara za su gabatar a wannan shekara na wannan kasafin. abokan aikinmu mahmud lalo da ladan ibrahim ayawa kan taron da ake yi na bunƙasa arewacin najeriya musamman ma yankin da boko haram koko yan boko haram suka ɗaiɗaita don a samu zaman lafiya da ci gaba to bar mu kaɗa abuja inda taɓargazar kundin ɓoye dukiya na panama ke neman ƙara tayar da ƙura ma shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki nasar adamu ya kaya gare ka Batun shari'ar shugaban majalisar da ta Bukola Sarake shine kan gaba da za a iya cewa a yanzu jami'in siyasar Najeriya mafi girman mukami da ke fuskantar tuhumar rashin bayyana kadarori a bayanan da ke gaban kotun ɗayar ma'aikata wato Court of Conduct. Wannan dai bai kai ga fara batun zargin ci gaba da karbar albashin watanni bayan sauka daga gwamnan Kwara ba da sabuwar maganar nan ta kwarmatan Panama Papers. Shin wannan zai kai ga murabus ɗin sarakin ga magoya bayan sa majalisar da suka hada da kusan duk NPDP da akasarin NNPC? na cewa ko hakan zai faru ba dai ta hanyar kuri'a tsigewa ba kuma ko sarakin ya ga tsanantar lamarin shi zai can ko wanda zai maye gurbinsa kuma ba lalle ne ya zama ma dan APC ba. Sanata Isa Hamma mai sauna kan gaba masu mara bayan. Ai yau ba don ya zama sanar president ba ba wanda zai magana da shi. Banda Tinubu babu wani a APC wanda ya aiki wa APC kamar bukola saraki shi ya je ya taro kuɗin da aka yi amfani da shi aka ci zaɓe kuma kowa ya san dangantakansa da shugaban ƙasa babu inda shugaban ƙasa ya je kamfen ƙasar waje ko kuma inda aka je neman support a ƙasar waje da ba a je da shi ba kuma ya zan cewa duk lokacin da apdp din nan suka sa shugaban ƙasa a gaba wannan sarakin nan da ake gani shi ya tsaya masa a duk kotun da aka yi kuma duka bukola saraki shi ya biya wannan kuɗin da aka yi wani abu kuma bukola sarakin nan da ake magana shi ne ya fitar da gwamnoni biyar daga pdp ya mayar da su apc kwara bata taɓa yin opposition ba shi ya kawo gwamnansa ya dawo da shi yana pdp ya dawo da shi apc kowa ya sani duniya tana kallo a nata bangaren hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc ta ce ba maganar mukamin siyasa ko wani mai gurbi ke gabanta ba amma za ta tabbatar ta tsaya kan shari'u a kotuna don samun hukunta masu laifin Baba Muhammad Azare shine mai taimaka shugaban EFCC kan watsa labaru. To abin da ake magana ga tun kotuna na musamman wajen hukunta irin waɗannan masu aikata laifuffuka na da suka shafi bangaren hukumar EFCC shine saboda yawan matsalolin da muke da shi wajen tafiyar da irin waɗannan kesis a kotuna. alhamdulillahi kotuna suna iya bakin kokarin su suna bamu haɗin kai wajen tafiyar da irin waɗannan ƙararraki a kotunan su to amma samar da waɗannan kotuna na musamman zai taimaka wa hukumar wajen ƙara samun nasarar tafiyar da irin waɗannan wato ayyukan kaga ma'ana alkali zai samu aikin kawai aikin da zai yi kenan na wannan ƙarar da aka kai mashi daga nan amma yanzu za ka ga bayan yana yin wannan yana yin wani yana yin wani yana yin wani da makamantansu saboda haka sai ka ga abubuwan suna samun kamar tsaiko shi yasa jama'a suke ganin cewar kamar abu yana dadewa a kotu na makamantansu ga dai zargi iri-iri kan jami'an siyasa sojoji da ma'aikatan gwamnati ga kuma tsarin bada beli da zargin bada cin hanci kan hanci ga gajiyawar talaka wajen jiran ranar da fetur wutar lantarki da na kashewa aljihu za su inganta nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru yanzu kuma ga usman kabara da shiri na gaba الله يا رحمن يا ذا الجلال الله شيك مسلمتي tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata idan ba a manta ba. Mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos wanda yake magana akan almajiranci a wannan zamani. To ba za mu samu ci gaba a wannan makon ba sai wani makon za a ji ci gaban hirar. Dalili kuwa a ranar Asabar ɗin wancan mako da ya gabata, aka buɗe wata katafariyar cibiyar addinin Islama da masallaci a unguwar Lanham da ke jihar Maryland a nan Amurka. Ina shiga cikin masallacin sai na iske shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan tare da ɗimbin jama'a yana karatun Alkur'ani kamar haka. Turkish American Culture and Civilization Center, wato cibiyar musayar ra'ayi da al'adu ta Turkawa da Amurkawa, wanda wannan waje ya tabbata ne tare da taimakon ƙungiyoyin musulmai da dama a duniya da kuma haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin addini ta Turkiyya. Wannan waje an gina masallaci babba a cikinsa, an gina gidajen saukar baƙi, an gina wajen wasannin motsa jiki. Haka kuma akwai wuraren ninkaya, wato swimming pool, akwai islamiyya ta yara da manya, haka kuma akwai ɗakin karatu, sannan akwai ɗakin tarihi. haka zalika akwai wajen cin abinci da wajen shakatawa har ma da shagon siye da sayarwa na kayayyakin masarufi na zamani na yau da kullum to bayan shugaban ya fito daga cikin masallacin ne kuma ya shiga jawabi a lokacin da yake kaddamar da wannan cibiya da aka gina a maryland din dünyada amerika da ne yazık ki müslümanlara karşı musulmi na fuskantar matsalar tsangwama a kullum ba ma a nan amurka kaɗai ba a duk faɗin duniya saboda ta'addancin da ke faruwa a duniya işte onun için bu merkez büyük önem taşıyor yasa ne imanin wannan cibiya za ta taka rawar gani sosai matuka. Ina sane da cewa tun bayan da aka kai harin nan na watan Satumba da ake kira 9-11 a nan Amurka. To an sami rashin jituwa sosai game da al'amura daban-daban na al'ummar musulmai. Her zaman Watakila kun sha jin kalmomi na game da ta'addanci a duniya wanda nake bayyana cewa shi ta'addanci ba zai taɓa yiwa a ce yana da wani addini ba ko kuma yana da da wata ƙasa ko kuma wasu jinsin al'umma ko kuma ƙabila dan ta'adda sunan shi dan ta'adda Terrorist insanlığa karşı işlediği suçlar sebebiyle muna kiran mutum dan ta'adda ne idan ya aikata wata ta'asar da ya kamata a kira shi da dan ta'adda 11 Eylül'de bir avuç teröristin Amerika'ya yaşattığı acı saboda haka ba abun amincewa bane a ce an gallaza wa musulmi a duniya da sunan wasu sun aikata wani laifi a ce su kuma za su dauki alhaki ko kuma zunubin wannan laifi da wa'ancan ɓata garin suka aikata ku lura ta'addancin da ke tafiya a duniya kamar irin wanda aka kai a Brussels da Paris yana faruwa kullum a Turkiyya da Pakistan. Zuwa yanzu a kasar mu ta Turkiyya mun rasa mayaka sojojin mu akalla guda dubu arba'in duk a garin yaƙi da ta'addanci da muke fafutukari da magance. Wannan shine jawabin shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Bayan an idar da sallar azahar sai kuma na dawo cikin harabar cibiyar domin jin ra'ayoyin al'umma da suka halarci wannan buɗe taro. Yasin da yi ba Amurke ne dan asalin Turkiya. We are very happy with it and we are very happy with uh, how the people have approached us and supported us. We feel a part of the community. We are Muslim and we are American. Muna matuka uh, alfahari da wannan waje. Uh, muna jin daɗi yadda mutane suka ba mu goyon baya. Mu ma kanmu mun ji a jikinmu cewa muna ɗaya daga ciki ko kuma wani bangare na wannan al'umma ta wannan jiha da suka bamu wannan dama yana iya yiwa mu kasance mun bullo ne daga kasashen afirka kasashen asiya gabas ta tsakiya amurka da dai sauransu amma muhimmin abu shine dukkan mu amurkawa ne basam dan asalin misira ne uh, na yi farin cikin ganin uh, wannan cibiya za ta haɗa kan musulmai daga sassa daban-daban na duniya sannan kuma cibiyar za ta kasance wata mahaɗa da za ta kawo fahimta tsakanin uh, musulmi da waɗanda musulmi ba amurka da makamantansu dani kuma wani matashi ne dan shekaru goma sha tara da na iske a wajen inda yake cewa uh, i feel like it's a great opportunity for the community to come together as, as a large um, especially for the kids in the area wannan ba karamar dama ba ne ga al'umma musamman ma yara da mu matasa yara na bukatar inda za su yi tsalle-tsalle da wasanninsu a lokaci ɗaya kuma su samu wurin da za su yi bauta tare da cuɗanya mai uh, amfani a tsakaninsu wannan dama ce ka dukkanin mu shi kuma amin dan shekaru 23 sai ya ce beautiful place, just building on what Donnie said. Um, it's also just nice to see people from all different backgrounds, ethnically, culturally. Wannan um, kyakkyawan waje ne matuƙa kamar yadda abokina Dani ya faɗa. Wajen zai haɗa mutane da jinsuna daban-daban daga ko'ina a duniya don fahimtar al'adu da ɗabi'u irin Baiwar Allah ita kuma sai ta ce well it's amazing it's welcoming it's very big wannan abun burgewa ne kwarai da gaske uh, sannan abun maraba ne babba be proud in the future sannan a nan gaba al'umma za su yi alfahari da samun waje uh, kamar haka mika ba amerika ne bakar fata ya ci gaba da cewa i feel great for the community ji daɗi matuƙa sosai kasancewar wannan wata dama ce ga al'umma i see is growing kuma wannan wuri zai uh, bunƙasa nan gaba sosai partnership in his community. Duka-duka nan shirin ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji ci gaban hirar Dr. Alhassan Sa'id Adam na garin Jos game da almajiranci. Shiyo Bahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisala. To a gaida Usmana yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a yau Juma'a ya kaddamar da jerin zaman shawarwari da jami'an Iraki a ziyarar wuni guda da ya kai Bagadaza domin gwada irin goyon bayan da Amurka take baiwa gwamnatin kasar yayin da take tunkara matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma kalubare na siyasa. wata tawagar 'yan gudun hijira su 45 'yan asalin pakistan sun isa dikili a turkiya a wata gajeruwar balaguro daga sansanin da suke a tsibirin lesbos da ke girka To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya ni gabatarwa da Julie Christian wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma anjima.